karɓar lada hoto na goma mai gona ya ɗauko ’yan aiki domin su yi masa aiki a gonarsa mai gona ya yarda ya biya kowane ɗayansu dala ɗari ɗari domin yini guda waɗannan ’yan aiki sun zo su karɓi kuɗinsu da maracce amma ku duba mutum na farko da za a biya ya makara zuwa aiki da safe ya yi aiki ɗan kaɗan a yini amma kuma an biya shi dala ɗari domin yini guda mutum na biyu kuma ya yi aikin rabin yini mutum na ƙarshe kuma ya yi aiki dukan yini amma duk da haka sun sami kuɗi daidai da juna dala ɗari ɗari mutanen da sun kai aiki dukan yini sun yi muhawara domin ba ƙara masu kuɗi ba amma mai gona ya biya su aikin yini dala ɗari ɗari kowanensu, kamar yadda suka alkawartawa juna. Yesu ya koya masu, haka Allah yake, Allah kuma yana yin abin da ya yi daidai kowane lokaci, shi kuma mai juyayi ne. Allah zai ba da rai na har abada ga dukan wanda ya ba da gaskiya ga Yesu. kyauta ce daga wurin Allah, ba ta wurin ayyukanmu ba, kada kowane mutum ya yi fahariya.